mutum ne da ya lakanci wani keɓaɓɓen wuri da wuraren da ke da haɗura a ɓace su a rasa hanya kenan jagora shine wanda ya lakanci kowane yanayi na kowane lokaci na wurare da ah, lunguna eh, eh, kwarewarka wajen sahara ne ko a cikin duwatsu tuni na fi lakantar duwatsu da kuma kewayen duwatsu idan kuka nemi tafiya kenan za ku buƙaci wani jagora domin akwai wurare da za ku tsammanin ba iya shiga shiga amma kuma hanya ce da za ku cewa ni gaskiya na fi kwarewa kan duwatsu. Dame mutum ya kamata ya lakanta domin zama madugun tafiya. Eh, euh, idan kuna duwatsu ba ku bukatar sanin tarmamu idan kuna cikin hamada ne kuke bukatar sanin tarmamu amma bisa duwatsu a gaskiya za ku ganin wani jerin duwatsu za ku yi tsammanin kamar suna kama da juna alhali kuma ba su kama da juna. juna kenan za ku iya bacewa tare da sanya duwatsun cikin juna kuma idan kuna bisa duwatsun kenan ba ku bukatar yin amfani da tarmamu kawai ka san wani dutsi ne domin kowane dutsi yana da suna ya nukwarin cikin duwatsu dalili shine na kasance malamin makaranta akwai 'yan makaranta da ke fitowa daga dutsen mamba gazam domin su zo karatun koleji suna gudu su je can ni kuma ina zuwa can neman su dawo da su yanzu faɗa muna waɗanne matsaloli ne madugun tafiya yake iya cin karo da su a bisa fage matsaloli na farko musamman ma su ne na mutanen da kuke rakiya domin yawancinsu a karan farko ne suke hawan dutse kuma gashi hawan dutse akwai wahala sosai idan suka kasa suna kasawa kan hanya yanzu dole wannan matsala sai ka daidaita ta ka taimaka musu ka ba su ruwa kuma ka rika yi musu magana mai daɗi domin samun kuzarin ci gaba da tafiya.